a yau litinin sha uku ga watan ramadan bayan hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi da shekara 1447 wanda ya daidai da biyu ga watan uku shekara ta 2026 wannan shine majalisinmu na goma sha uku a cikin majalisinmu na tafsirin alkur'ani mai girma na wannan wata mai albarka inda muke karatu a cikin suratul baqara aya ta 93 inda muka kwana a darasin da ya gabata kafin ci gaba daga inda muka tsaya wannan yana tambayar cewa shin ya halatta mutum ya fitar da zakka kafin lokaci ya yi na fitarwa mana mutum lokaci bai ƙara saba bai kai ba ya fitar da zakka lokuta kashi uku ne dangane da zakka kafin lokaci da kuma bayan lokaci da kuma lokacin daidai lokaci wanda duka kowa ya tabbatar aka yi ittifaki a kan shi shine fitar da zakka idan lokacinta ya yi ta cika nisabi kuma ta yi shekara to wannan shine lokacinta ya yi to amma kafin ta yi shekara idan mutum yana da nisabi na zakka amma bai kai shekara ba zai iya fitarwa ko ba zai iya fitarwa ba wannan mas'alar jumhur na malamai sun tafi akan cewa babu laifi mutum zai iya fitar da zakka lokacin ta bai kai ba idan akwai wata maslaha da yake gani ya kamata a fitar da zakka misali mutane suna cikin wani yanayi na bukata na tsanani ko kuma wani wata musiba ko wani ibtila'i ya faru wanda yake buƙatar agaji na gaggawa mutum ya yi amfani da wannan kafin lokacin zakayya watannin su cika sai ya yi amfani da wannan damar ya fitar ko kuma mutumin da yake so ya fitar a lokaci wanda yake mai falala lokacin zakar shi saura wata ɗaya ya zo sai watan shawwal ya ƙare shekara za ta cika ta zakka shi kuma yana so ya yi amfani da falalar watan ramadan ya fitar da zakka ya taimaka ma mutane a cikin wannan yanayin to wasu ga sai babu laifi mutum zai iya fitarwa kafin lokacin wannan kuma saɓanin mazhabin imamu malik wanda a malikiya baya halatta a janyo zakka kafin lokacinta amma sauran jumhur na malamai duk sun tafi akan halarcin yin haka amma malikiyan su ma suna cewa idan kaman abinda za a janyo in bai wuce wata ɗaya ba to wannan ya halatta amma tare da karaha da karhanci ya zuzu ma'al karaha makaruhi ne amma babu laifi zakka ta yi amma in sama da haka ne kenan bai halatta mutum ya fitar ba amma aksarin malamai abu hanifa da imamu shafi'i da Imam ahmad ibn hanbal duk sun tafi akan cewa babu laifi mutum ya matso da lokacin zakka kafin ya yi ya fitar da ita kuma zakkar ta yi abin da ba a yadda da shi ba shine ya jinkirta lokacin zakka a sai lokacin zakkar shi a watan sha'aban ne shekara za ta cika sai sai bari ya bari sai ramazan ya kama sannan ya fitar da zakka wannan dai halatta daga lokacin da nisabi ya cika shekara ta tabbata in bai fitar ba ya shiga saƙon Allah ya shiga zunubi daga wannan jinkirin haramun ne bai halatta ya jinkirta ba amma in janyowa ne saboda maslaha wanda shine maganar aksarin malamai wannan ya halatta domin ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam ya karfi zakkar Abbas ibn Abdul Muttalib na shekarar da ake ciki da kuma shekarar da za ta zo da ya haɗa mai zakkar na shekara biyu an fitar mai da ita Don ya zama an iya yi wannan saboda maslaha to kenan idan akwai maslaha babu laifi mutum ya matso da ya dawo da lokacin baya ya fitar saboda samun wannan maslaha wallahu alam mun tsaya aya ta 94 uku za mu tashi akan aya ta 94 na'am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 har yanzu muna jin bayanai dangane da ɗabi'u da miyagun halaye da miyagun aƙidu da yahudawa suke ɗauke da shi bayan waɗancan duka abubuwan da suka gabata sai Allah maɗaukacin sarki ya dawo da wani mummunar da'awa da suke yi makansu domin a yi raddi akan wannan da'awar a nuna wannan abin da suke faɗa ƙarya ne Allah madaukakin sarki ya ce ƙul ka ce musu ya rasulallah in kanat lakum ad-darul akhiratu 'inda Allah khalisatan min dunin nas in dai har gidan lahira ma'ana aljanna in dai lahira da kuke zato cewa inda Allah wadda take wurin Allah aljannar Allah ta kasance lakum ta ku ce ku kadai khalisatan min dunin nas tsantsar ku ne banda sauran mutane ba na ku kadai ne yan aljanna aljanna din da take wurin Allah ku kadai aka tattalar ma aljanna min dunin nas banda sauran mutane in da gaske ne wannan da'awar da kuke yi fatamannawul mauta to ku yi fatan mutuwa in kuntum sadiqin in da gaske kuke yi ta yaya za ku zauna a wannan duniyar mai wahala ana yaƙi da ku yau a kashe waɗannan gobe a koru waɗannan jibi da abinci gata da yunwa alhalin kuma kun ce aljanna ta ku ce tsantsa me yasa ba za ku yi fatan ku tafi ku koma can zuwa ga aljannar da kuke da awarcewa ta ku bace da anan kamar da awace suka yi sai Allah ya lizimta musu hujja akan wanda hujjar da za ta nuna idan wannan da'awar da gaske ne to ga abin da za ku yi idan kuka kasa yin wannan abin to da'awar da kuke yi ƙarya ce da haka har yanzu ana kawo mana tifka da warwara irin na yahudawa in kun yi da'awar aljanna ta ku ce to ku yi fatan komawa zuwa ga Allah ku je ku shiga aljanna ku huta idan kuma ba ku yi fatan komawa zuwa ga Allah ba kenan da'awar da kuke yi aljanna ta ku ce ƙarya kuke yi shine abin da aka ba su wannan ƙa'idar guda biyu ko dai su aiwatar ya tabbata da awar da suke yi da gaske ne ko kuma su ki aiwatarwa ya tabbata da awar da suke yi ƙarya ne shi yasa Allah ya rufe da cewa in kuntum sadiqin in dai har da gaske kuke yi to ga abin da za ku yi anan an yi magana akan cewa ga abin da za su yi da'awa me yasa aka faɗi wannan a ina suka yi wannan da'awar ayar ta yi ishara akan cewa sun yi wannan da'awar domin ba za ka zo ka ce ma mutum in dai da gaske kake kaza da kaza ba to ka yi kaza sai idan ka san wannan abin shi ne abin da yake kudircewa shi ne ya yarda da shi haka nan kawai ba za ka zo ka ce ma mutum in dai da gaske kai mai kuɗi ne ba ni miliyan ɗaya me yasa za ka ce mai haka sai don ya yi da'awar cewa shi mai kuɗi ne in ya yi da'awar mai kuɗi ne sai ka ce to inda gaske ne kai mai kuɗi ne ba ni miliyan ɗaya me yasa ka ce mai ya baka miliyan ɗaya inda gaske ne saboda ya yi da'awa cewa shi yana da kuɗi amma an ka zo ka samu wanda dama bai da komai kuma bai yi da'awar yana da shi ba ka zo ka ce to in dai kai mai kuɗi ne ba ni kaza wannan ya nuna kai baka da hankali kenan da ka sai idan mutum ya yi da'awar abu ake mai irin wannan ilzamin to tun da Allah ya ce kul in kanat lakumud darul akhiratu inda Allah ya khalisatan min dunin nas al maut to wannan ya nuna ashe sun yi da'awar wannan abu sun yi da'awar cewa su kadai ne suke da aljanna shi yasa sai Allah ya musu wannan ilzamin dan in ba su yi wannan da'awar ba ba za a yi musu wannan ilzamin ba ana faɗa musu wannan sai su ce to a ina muka ce mu kaɗai ne 'yan aljanna balle a ce mu yi da'awar mutuwa ai ba mu faɗi haka ba da haka wannan ya nuna sun yi da'awar Allah yake yi musu wannan ilzamin na wannan da'awar da suka yi kuma akwai wasu ayoyi daban na alkur'ani wayanda suke nuni zuwa irin wannan da'awar da suke yi kamar yadda suke faɗa a faɗin Allah madaukakin sarki a ayar da ta wuce a baya wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda cewa wuta ba za ta taba mu ba sai 'yan kwanaki 'yan kaɗan za mu koma aljanna to in ka lakum ad-darul akhiratu inda Allah khalisatan min dunin nas fatamannaw al-mauta in kuntum sadiqin in dai da gaske ne lan tamassanan naru illa ayyaman ma'aduda da kuke faɗa to ku yi burin mutuwa mana ku je kawai ku yi ɗan ayyaman ma'aduda ɗin ku koma aljanna ku ci gaba da jin daɗi haka kuma suna cewa kamar yadda Allah yake faɗa wa ƙalulan lan yadkhula aljannata illa man kana hudan aw nasara suna cewa ba wanda zai shiga aljanna sai wanda yake ba yahude ko ba nasari Allah ce tilka amaniyuhum wannan burace-buracensu ne kawai amma ba su da dalili a kai to idan kun yarda cewa ba wanda zai shiga aljanna sai ba yahude to fatamannawul mauta in kuntum sadiqin ku yi burin mutuwa inda gaske kuke yi haka kuma suna cewa Allah yana faɗa mana a kansu suna cewa wa ƙalu na hannu abu na wa ahibba'uhu suna cewa ai mu ne ƴaƴan Allah mu ne masoya Allah to in daga ku masoya Allah ne fatamannaw al-maut in kuntum sadiqin ku yi burin mutuwa in daga gaske ke yi ku masoya Allah ne masoyin Allah din masoyi na gaske ba yana shauƙin haɗuwa da masoyin shi ba to me yasa ba za ku yi burin ku mutu ba in dai da gaske ku ne masoya Allah ku ne na kusa da Allah ku ne ‘ya'yan Allah na musamman to ku yi burin mutuwa in kuntum sadiki to wayannan ayoyin da Allah ya faɗa mana akan irin yadda suke nuna cewa su ne na musamman a wurin Allah su ne kaɗai ‘yan aljanna to sai Allah ya musu ilzami da wannan ayar in kanat lakumud darul akhiratu inda Allah khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum sadiqin haka kuma ko da ba waɗannan ayoyin itiqadin da yahudawa suke da shi na cewa su ne akan gaskiya dukkanin mutane akan bata suke a wurin yahudawa su kadai ne akan gaskiya su kadai ne akan hanyar Allah to inda gaske ne ku kaɗai ne akan gaskiya ku kadai ne akan hanyar Allah fatamannaw al Mauta in kuntum sadiqin inda gaske ne ku yi burin ku yi fatan mutuwa haka kuma har ila yau suna alfahari da danganta kansu cewa su sune jikokin annabawa su ne 'ya'yan zaɓaɓɓun Allah sun fito daga tsatso na annabawa iyaye da kakanni da aka su na musamman ne a wurin Allah da haka a lahira ma su ne kaɗai masu tsira su ne na musamman saboda alfahari da wannan tsatsan nasu na annabawa da suke yi suna ganin wannan al'abin zai iya kubutar da su daga azabar Allah to shi ma har ila yau inda gaske ne su na musamman ne saboda su ne jikokin annabawa fatamannawul mauta in kuntum sadiqin ku yi fatan mutuwa inda gaske ne in nasabar ku za ta iya tseratar da ku daga azabar Allah in nasabar ku za ta iya sa ku shiga aljanna to ku yi fatan mutuwa mana tunda nasabar ta tabbata saura me kenan saura shiga aljannan kawai ya rage tunda kun yadda ku jikokin annabawa ne kuna da sababin tsira in wannan sababin yana iya tserar da mutum daga azabar Allah to fatamannawul mauta in kuntum sadiqin ku yi fatan mutuwa idan da gaske kuke yi shi ya sa a nan da Allah ya ce suna cewa su kaɗai ne lahira da aljannar Allah ta su ce su kadai sai suka ce min dunin nasi banda mutane suwa ake nufi da annasu a wannan ayar su malamai suka ce alif da lam da take jikin annasu ta jinsi ce Ma'ana suna nufin banda dukkanin sauran jinsin mutane su kaɗai ne suke da darul akhira su kaɗai ne suke da aljanna min dunin nasi banda sauran mutane gaba ɗaya waɗansu kuma suka ce a'a alɗin lil ahad a ahadiyya ce mana annasu ɗin ana nufin wasu mutane na musamman ma'ana su ne za su shiga aljanna amma manzon Allah da sahabbai shi su ba za su shiga aljanna ba shine ma'ana annasu ɗin anan al'ahad ne amma wanda yawa malaman tafsiri suka ce annasu ɗin ana nufin dukkan mutane suke nufi gaba ɗaya. A alif da lam ne wanda yake kan aljins wanda take kan jinsi ba kan al'ahad ba inda al'ahad ne sai a ce an takaita ta ga suna nufin annasu suna nufin waɗanda suka yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka ayar tana iya ɗaukan gaba ɗaya mutane kamar yadda su take da halinsu yake nunawa yana suna nuna cewa su kadai ne ma mutane duk wanda ba su ba ma bai cancanta ya zama mutum ba a wurin ba yahudi da ka sai Allah ya ce idan da gaske ne wannan abin da kuke da'awa ku ne masu aljanna banda mutane ko ku ne masu aljanna banda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fatamannaw tamannawul maut dan haka ku yi fatan mutuwa anan malamai sun yi maganganu dangane da me ake nufi da fatamannaw al-maut me ake nufi da ai fatan mutuwa waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi shine ayi burin ayi fatan a mutu ma'ana su rinka cewa laitana na mutu ina ma mu mutu ba da saboda su koma zuwa ga ni'imar aljanna saboda su koma zuwa ga abin da suke cewa nasu ne su kadai banda sauran mutane to shine fatamannawul maut ku yi fatan ku mutu ku yi burin ku mutu ku rinka fadan cewa kuna so a ce ku mutu saboda ku koma ku samu aljannar Allah wannan shine abin da al'imamu abu ja'far ibn jarir tsabari da kuma arrazi duka suka rinjayar akan cewa naul maut ana nufin fata da burin mutuwa amma al'imamu ibn kathir da wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce ba burin ake nufi ba domin buri abu ne wanda mutum zai iya yi a zuci zai iya faɗa a baki amma a nan da aka ce fataman naul mauta ba wannan ake nufi ba abinda ake nufi shine a yi mubahala a mubahala ake nufi shine ma'anar fataman naul mauta ku zo mu yi addu'a mu da ku duk wanda yake makaryaci tsakanin mu da ku to Allah ya sa ya mutu shine fataman naul mauta din da aka mubahala ne ake so a yi ba wai fatan mutuwan kawai ba tunda yanzu an tattauna a baya ai an kawo hujjoji an kawo dalilai an yi muƙabala mun ji yadda ayoyi suka rinka zuwa na hujjoji suna ƙure duk abin da suke kai don an gama an zo babin mubahala kenan da aka fata mannawul maut ku zo mu da ku a yi fatan mutuwa a yi addu'a duk wanda yake akan gaskariya a cikin mu da ku to Allah ya sa ya mutu sai zama an yi daidai kenan da waɗancan nasara suma, kiristocin najiran lokacin da suka zo suka tattauna da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan annabi Isa alaihi salam bayan an tattauna iya tattaunawa a ƙarshe sai Allah maɗaukacin sarki ya ce fa in hajjuka sai Allah ya ce musu faƙul ta'alau فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين Allah ya ce musu to yanzu a manzan Allah ya ce abu ya zo ƙarshe yanzu ku je ku tattaro iyalanku da matanku da 'ya'yanku, da kukanku ku zo mu haɗu da mu da ku gaba ɗaya. a tattaru sai a yi mubahala a yi mubahala tsakanin mu da kofa na da Allah a nasallahi alalkazimi mace tsinuwar Allah ta tabbata akan wanda yake makaryaci tsakanin mu da ku da aka suka koma gefe suka tattauna tsakaninsu su nasarar najiran suka ce in kuka kuskura kuka amsa wannan abin aka yi to gaba ɗayanmu za mu halaka da haka sai suka dawo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ce su ba za su yi mubahala ba da haka kuma ba za su yi imani ba sun yadda za su zauna za su ci gaba da biyan jiziya. da haka sun riga sun zama sun zama a ƙarƙashin gwamnatin musulunci za su ci gaba da biyan jiziya, amma ba za su yi mubahala ba to irin waccan aka yi da waɗancan kiristocin su ne a nan Allah yake faɗa ma manzan Allah dangane da su Yahudawa su ma tunda an tattauna an kawo hujjoji an kawo dalilai to yanzu a zo a yi mubahala mu zo mu yi addu'a Allah ya kashe mai ƙarya tsakanin mu da ku shi ne sun manabta hil'atan da Allah a nasallahi alal kabibin a nan kuma aka ce fatamannawul mauta in kuntum sadiki shi sa kamar yadda ya zo a cikin hadisi sahihi wanda al'imamu ahmad ya rawaito daga abdullahi ɗan abbas allah ya da shi manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa walau annal yahuda tamannau maut lamatu inda a ce yahudawa sun yadda sun yi wannan fatan mutuwa an yi mubahala ta mutuwa manzan allah ya ce da sun mutu gaba ɗayansu sai ce walau annan walau annan ladina ko walau annan nasara bahalu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da a ce waɗancan kiristocin su ma sun yadda sun yi wannan mubahala da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzan Allah ya ce da sun koma gida sun samu ba za su rage kowa daga cikinsu ba babu iyalansu babu duk wata dukiyarsu gaba ɗaya Allah ya halakar da ita so kuma a nan yahudawa ya ce da sun yadda an yi wannan mubahalar lamatu da sai sun mutu gaba ɗayansu wala ra'au maƙa'idahum nan, da sai sun gama saukansu ido da ido a cikin wutar jahannama da aka su ma ba su yadda an yi wannan mubahalar tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba da haka wannan ƙaulin ne ƙaulin da al'imamu ibn kathir ya rinjayar kuma shine ƙauli wanda yake mafi ƙarfi a cikin wannan maganganun guda biyu ya fi cewa a fatan mutuwa kawai ake magana don wasu suna cewa daga cikin malamai an ce su fata ne kawai kamar yadda ya gabata kamar yadda aka rawaito daga abdullahi ɗan abbas radiyallahu anhuma yake cewa inda ɗaya daga cikin yahudawa zai yi fatan mutuwa daniyan bakin shi shine zai shaƙe shi shaƙewa zai yi da miyan uh, bakin shi ya mutu shi yasa ba za su taɓa yin fatan mutuwa ba kenan da yawa wasu daga cikin malaman tafsiri sun ɗauki ayar akan ma'anar tamanni na fata kawai na buri su yi burin dama su mutu amma wannan ma'anar na cewa mubahala ake nufi ma'ana ce mai ƙarfi domin ba za ta ɗauki iskalin da waccan ma'anar za ta iya bayarwa ba domin a waccan ma'anar ta farko in burin mutuwa ne su ma za su iya cewa to kuma inda gaske ne ku ne masu imani ku ne 'yan aljanna ranar al'iyama to kuma ku yi burin mutuwa haka ne za su iya juya wannan su ma su juya wannan hujjar da aka yi musu ilzami a ce kuma ku rinka burin mutuwa kuma mu manzo Allah ya ce mana la yatamanna yanna ahadukumul maut li dhurrin nazala bihi kada ɗayan ku ya rinka fatan mutuwa saboda wani cuta ko wani tsanani da ya same shi ya rinka fatan ina ma ya mutu manzo Allah ya ce kada mutum ya rinka wannan fatan in ta kama dolan dole sai ya yi ya ce ya Allah ka raya ni idan rayuwa ita ce alkhairi gare ni ka kashe ni kuma idan mutuwa ita ce mafi alkhairi gare ni to amma a bisa waccan ma'anar mubahala ake nufi wannan iskalin ba zai faru ba taka in kun yadda da gaske kuke yi ku zo a yi mubahala da mu da ku Allah ya kashe maƙaryaci. shi kenan magana ta tsare ba maganar mujarradin aifatan aifatan mutuwa da zuciya bane ko kuma a faɗa da baki shine ma'anar fatamannawul maut sai Allah ya ce in kuntum sadiqina in dai da gaske kuke yi in da gaske kuke ne ma'ana in da gaske kuke yi lahira ta kuce ku kadai banda sauran mutane to ku zo a nemi mutuwa a wurin Allah ku zo a tsaya a gaban Allah a roƙi Allah ya kashe matsaliyaci tsakanin mu da ku da in kun yi wannan ba abin da zai cutar da ku ai saboda inda gaske kuke ku ne akan gaskiya Allah zai kashe ku ba zai kashe ku ba idan ku ne akan gaskiya in ma an kashe kuɗin inda gaske ne ku ne akan gaskiya ina za ku tafi aljanna za ku tafi tunda kun ce in kanan lakum darul akhiratu inda Allah khalisatan min dunin nan kowanne aka yi ba za ku faɗi ba inda akan gaskiya kuke inda gaske ne Allah zai bakku ba zai kashe ku ba in ma kuma an kashe ku kun ce aljanna ta ku ce banda kowa daga aljanna za ku tafi an rage muku hanya ne zuwa aljanna ba ku da matsala Shi ne ma'anar in kuntum sadiqin inda gaske inda gaske kuke yi anan an sa sharadin an rataye sharadi akan abin da babu domin ba su da gaskiyar inda suna da gaskiyar aida ba a kawo haka ba an ce ku yi burin mutuwa amma in dai ku masu gaskiya ne yan sun san su ba masu gaskiya ba ne sun san abin da suka yi sun san abin da Allah ya aiko musu suka kafirce suka bitirce daga sun san su ba masu gaskiya ba ne ba za su taɓa yadda su yadda a yi mubahala da su a kan mutuwa dangane da wannan al'amarin ba to sai Allah ya tabbatar mana da shin za su iya yin fatan mutuwan za su iya yin burinsu su ɗin ko kuma za su iya yadda a yi mubahala da su akan mutuwa ko ba za su iya ba kuma idan ba za su iya ba menene dalilin da yake haifar da ba za su iya yin haka ba menene yake haifar musu da kin yadda a yi mubahala da su matuƙar dai sun yadda addinin nasu gaskiya ne matuƙar sun yadda su ne akan daidai me yasa ba za su yadda a yi mubahala da su ba sai Allah maɗaukacin sarki ya faɗa mana dangane da al'amarinsu ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين Allah maɗaukacin sarki ya ce, Walan ya tamannauhu abadan bi ma ƙaddamat aidiyu. Allah ya ce, Ba su taɓa burin mutuwan nan ba, ko ba su taɓa yin mubahala a kan mutuwan nan ba, abadan har abada bima qaddamat aydihim saboda abinda suka aikata sun san abinda yake tsakanin su da Allah daga aikin da suka yi ba zai taba bari su yadda su yi irin wannan kasadar da rayuwarsu ba sai Allah ce wallahu alimun bil lallai Allah yana sane da azzalimai Allah ya san azzalimai da duk abin da suke aikatawa a nan Allah ya ce walan ya tamannahu abadan ba za su taɓa burin mutuwa ba ko ba za su taɓa mubahala akan mutuwa ba abadan har abada labari nan aka bayar yankaccen labari cewa wannan abin ba zai taɓa faruwa ba ba ana magana a wancan lokacin ba da an ce ba za su taɓa yin abin ba za a iya ɗaukan cewa waɗanda ake magana da su lokacin da ake saukar da alkur'ani sai Allah ya ce abadan har abada ba za su yi ba aka ba da labari har abin da zai zo a nan gaba mana ba zai faru ba a wancan lokacin kuma bai faru ba ba za su yi ba haka kuma a nan gaba har abada ba za su yadda su yi ba Allah ya kora wannan wannan yana tabbatar mana da cewa Alƙur'ani wahayi ne daga Allah subhanahu wata'ala karin tabbacin wahayi ne Alƙur'ani. me yasa saboda duk duniya a wannan lokacin ba wanda ya kai yahudawa neman yadda za a yi a ƙaryata manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi a tabbatar da cewa ba annabi bane daga wurin Allah me za su yi da aka saukar da wannan ayar shi ne su zo su yi abin da aka ce ɗin tun da an ce har abada ba za a yi ba sai su ce to gashi mun yi ya nuna kenan ƙarya ne magana Allah ba ta warwarewa tun da an ce ba za mu yi ba har abada to ga mu za mu yi yanzu sai su zo su yi yanzu sun ƙaryata za Allah ko ba su ƙaryata ba sun ƙaryata da dalili na zahiri wanda kowa yana iya gani tunda ya zo ya ce Allah ne ya ce mishi walan ya tamannahu abadan kuma gashi mu yanzu mun zo mun yi mun nuna zani yi din wannan ya nuna kenan ba magana Allah ba ce sai su karyata shi da wannan to amma suka kasa har manzan Allah ya bar duniya suka kasa har yau suka kasa kuma har tashin alƙiyamun ba za su iya ba wanda ya tabbatar da cewa alƙur'ani wahayi ne daga Allah kamar yadda Allah ya ma abu lahab wanda ya fi kowa adawa da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa aka ce tabbat ya da abi lahabin watan, aka tabbatar da cewa ɗan wuta ne zai mutu akan kafurci kuma zai shiga wuta inda yana so ya ƙaryata manzan Allah sallallahu alaihi wa ko na munafunci ne sai zo ya ce ya musulunta sai a ce abinda aka faɗa a ayan nan a wannan sura ashe ba haka ba ne yau ga abu lahabi ya musulunta amma tabbatar da cewa Allah ne yake magana ba wani ba shi ya sa Allah ya tabbatar da ɗan wuta ne kuma ya ci gaba da zama a ɗan wutan har ya mutu bai iya canza wani abu wanda ba wannan ba da aka duka wannan yana tabbatar mana da cewa alƙur'ani wahayi ne daga wurin Allah subhanahu wata'ala ta inda ya tabbatar da cewa har abada yahudawa ba za su iya yin wannan abin da Allah ya ƙalubalance su da shi ba ba za su iya yi a lokacin ba sannan ba za su iya yi a nan gaba ba Wannan ya tamannahu abadan aka bada da labarin yanzu aka kuma bada labarin gaibin da zai zo a gaba abu ne wanda yake na gaibu ba wanda ya sani me zai faru a gaba amma Allah ya ba da labarin cewa ga abin da zai faru daga lokacin da aka saukar da wannan ayar har abada har ƙarshen rayuwa abin haka zai kasance shi ne walen ya tamannan wa abadan bima ƙaddamat aidihim a nan da Allah ya ce bima ƙaddamat aidihim Allah yana faɗa mana sababin da ya sa ba za su yadda su fatan mutuwa ba ba za su yadda a yi addu'a akan Allah ya kashe makaryaci ba me yasa ba za su yi wannan ba Allah ya ce bi ma kadda aydihim saboda abinda suka aikata abubuwan da hannayensu suka aikata A nan an faɗi illar kenan da yasa ba sa kan mutuwa gaba ɗaya a rayuwarsu saboda sun san miyagun laifukan da suka aikata saɓanin wanda yake yin zunubin da bai ma san zunubi yake yi ba saboda su suna yi ne an ilmin suna yi ne suna sane abinda suke yi din kafirci ne kamar yadda ayoyin da suka gabata suka yi ishara a kai sun sani amma suke yi da haka wanda yake da irin wannan sifar to ya fi kowa ƙin mutuwa saboda ya san haɗuwar shi da Allah ba za ta yi kyau ba bai kai wanda bai sani ba wanda yake saban da rashin sani wataƙila ma ya yi ya manta amma wanda ya san Allah kuma ya san tattalin Allah akan abu kuma wannan abin yake aiwatar da shi yake yi da gangan to wannan ya fi kowa tsoron haɗuwa da Allah ya fi kowa firgita bai so ya mutu domin wanda yake tunanin ya mutu ya huta yana ganin ai ya mutu ne ya huta da rayuwar duniya zai samu sauƙi a lahira to wanda ya san babu sauƙi a lahira iya sauƙin shine na duniyar da yake ciki to ba wanda zai kai shi burin rayuwa da rashin da kyamar mutuwa a wannan duniyar da haka Allah ya ce bima qaddamat aydihim saboda miyagun ayyukan da suka riga suka gabatar na saɓan Allah Su ne, sune alladhina yaktubuna alkitaba bi mai ƙudu na haza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila sune waɗanda suke cewa wa idza qila lahum aminu bima anzala Allah qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu sune waɗanda suke cewa bayan an ce musu khudhu ma atainakum wasu wasma'u qalu sami'na wa asaina duka wannan aikin su ne Da wanda suka san sun aikata irin waɗannan miyagun ayyukan ta yaya za su so haɗuwa da Allah subhanahu wata'ala da haka Allah ya musu gargaɗi mai tsanani da cewa wallahu alimun bil zalimin Allah yana sane da azzalimai wannan gargaɗi ne ake yi ba wai labari ne kawai ake bayarwa ba mana duk wani azzalimi ya shirya Allah yana gani shi yana jin shi yana sane da al'amarin shi Allah baya gafala sai zama daidai da watan ayar da Allah ya ce musu wa mallahu bi ghafilin amma ta'malu Allah bai gafala dangane da abin da kuke yi to sai aka kawo da zalunci nan saboda a nuna su azzalimai ne wannan aikin da suke yi na kafirce ma manzan Allah da canza littafin Allah da ɓoye sifofin manzan Allah wannan zalunci ne to Allah yana sane da azzalimai saboda kowane azzalimi ma ya shiga sawa'un azzalimi a cikin yahudawa ko azzalimi a cikin wannan al'umma wanda yake da wani nau'i na zalunci to ya sani Allah madaukakin sarki yana sane ga duk wasu azzalimai da suke rayuwa a bayan ƙasa da haka gargaɗi ne Allah yake mutum Allah ya ce yana sane to kenan akwai abin da Allah ya tattala gare su akwai kuma irin ukubar da Allah ya tattala domin sata ma duk wanda aka zalunta dangane da zaluncin da aka yi mishi shine ma'anar wallahu alimun bizzalimi wannan ayar tana daidai da fadin Allah madaukakin sarki qul ya ayyuhal ladina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannaw al-mauta in kuntum sadiqin Allah ya ce wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin a waccan ayar a suratul juma'a Allah ya ce kul ka ce musu ya rasulullah ya ayyuhal ladina hadu ya ku yahudawa in za'amtum annakum awliya'u ulilla. in kun raya cewa ku ne waliyan Allah kadai min dunin nasi banda sauran mutane sauran mutane ba waliyan Allah ba ne ku ne waliyan Allah saboda ku ne dangin annabawa ku ne dangin manzannai da tsatsansu da haka ku ku ne waliyan Allah in kun raya haka min dunin nasi banda sauran mutane kamar yadda suka faɗa a nan ko ya Allah ya ce musu a can ma fatamannawul mawu to ku yi fatan mutuwa a can ma fata ake nufi ko kuma mubahala ake nufi a zo a taro a ce da mu da ku waɗanda su ne waliyan Allah Allah ya bar su wanda kuma maƙiyan Allah ne Allah ya kashe su zai ɗauki wannan ma'anar tafata mannawul mau ya zama shi ma mubahala ake nufi ku yi fatan mutuwa na ku roƙi Allah a yi addu'a kan mutuwa in ana nufin mubahala idan kuma ana nufin ku yi burin mutuwa ne yana nan akan asalin shi fatamannawul maut mana ku yi burin ku mutu saboda waliyin Allah ai kullum fatan shi ya haɗu da Allah subhanahu wata'ala tunda ku ne waliyan Allah to ku koma zuwa ga masoyinku mana shine Allah ku yi fatan komawa zuwa ga Allah shine fatamannawul mauta in kuntum sadiqin in dai da gaske kuke yi ku ne waliyan Allah idan ba ku yi fatan mutuwan ba ya tabbata ƙarya kuke maƙiyan Allah ne ku kuke sa makan ku riga a matsayin ku ne waliyan Allah sai Allah ya ce a san, wala ya tamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim Allah ya ce ba za su taɓa fatan mutuwar ba har abada saboda abin da suka aikata na lifuffuka da saɓan Allah sun san alaƙarsu da Allah da ka ba za su taɓa fatan mutuwa ba ko ba za su taɓa yadda a zo a yi addu'a ta mubahala a kan mutuwa ba shi ne wala ya tamannaunahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bin zalimin kamar yadda wannan ayar take bambancin waccan da wannan na wannan Allah ya ce wallan ya tamannaunahu abadan an yi amfani da harafin lan a can kuma aka ce wala ya tamannaunahu abadan aka yi amfani da la da lan da kuma la Wace ta fi ƙarfi a wurin kora abu a larabci lan ta fi ƙarfi don ka ce lan af'al ma'ana ba zan taɓa yin kaza ba in ka ce la af'al ma'ana ba zan yi kaza ba akwai bambanci ko babu akwai bambanci to a wannan ayar sai aka yi amfani da lan aka ce walai ya tamannaunahu ba za su taɓa fatan shi ba a can kuma aka ce wala ya tamannaunahu ba za su yi fatan shi ba me yasa aka bambanta tsakanin waɗannan abubuwan guda biyu a waccan ayar daban a wannan ayar daban malamai suka ce saboda wannan ayar da ake magana a kai tana magana ne akan sun yi da'awar aljanna ta su ce haka ne kul in kanat lakum kuma darul akhiratu inda Allah khalisatan min dunin nan, aljannar suka yi da'awar ta su ce a watan ayar ta suratul juma'a kuma ba aljanna suka yi da'awa ba walittakan Allah suka yi da'awa in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nan, da aljanna da walittaka wanne ya fi ƙarfi na'am aljanna ta fi ƙarfi da haka da aka tashi korewa sai aka yi amfani da korewa mafi ƙarfi walan ya tamannahu abadan bima qaddamat aydihim a can kuma wurin kore walittaka sai aka yi amfani da karma korewa wadda bata kai ta ƙarfi ba aka ce wala ya tamannahu abadan ko wala ya yatamannahu abadan bima qaddamat aydihi da haka sai aka kore a san dalan a nan dalan a can kuma dalan dala saboda a nan ana magana ne akan sun yi da'awar aljanna ta su ce su kadai a can kuma sun yi da'awar walittakar Allah su ne na Allah kawai banda wasu wanda ba su ba da haka duka sai Allah ya ƙaryata su ya kore aka ba da alama aka ce ga dalilin da zai tabbatar inda gaske kuke yi a zo a yi addu'a wanda yake kan gaskiya wanda yake ƙarya yake yi Allah ya sa ya mutu a zo a roƙi Allah ko kuma ku yi fatan mutuwan kawai a bisa waccan ma'anar ba yahude ba zai taɓa fatan mutuwa ba a duniya har abada ba zai fatan mutuwa ba ta kowace hanya da kowane hali da haka duk inda yake a rayuwar shi ta marma shi kariya daga mutuwa yake yi shi ne rayuwar ba yahudi a ko'ina a duniya ya zai yi kada ya mutu duk wani abu na kariya daga mutuwa sai ya ƙirƙire shi ya samar da shi saboda ya samu tsawon rayuwa a duniya shi yasa hatta a ƙasashe ba yahude bai taɓa yarda ya makwabtaka da ƙasa mai ƙarfi shi ne halin da suke ciki yanzu a duniya a yanzu ba a yadda ba su yadda wata ƙasa ta maƙwabtace su a ce tana da makamin nukiliya ba ba su yadda wata ƙasa ta zo tana kusa da su a ce tana da wani mummunan makami wanda za a iya harbawa ya je ƙasar ba ba wai fa yaƙi ake yi da su ba komai a'a ba su yadda ba ne a ce a ƙasa kaza akwai makami iri kaza kuma makamin in an harbo shi zai iya zuwa ƙasanmu to duk abin da za su yi a duniya za su yi don su tare su rusa wannan al'amari saboda duk wani abu wanda yake ƙanshi da kusa da mutuwa ba su yadda ya zo kusa da su ba saboda tsabar son rayuwa da kuma gudun fatan mutuwa da ƙaunar shi duk halittu ba wanda yake da irin wannan kamar bai yahudi da haka Allah ya tabbatar musu da haka cewa walan ya tamannaunahu abadan bima qaddamat aydihim ba za su taba yin wannan fatan ba ba za su taba yin wannan burin ba kuma me yasa bima qaddamat aydihim saboda abin da suka aikata sun san menene za su haɗu da shi ranar alkiyama sun san kuma irin miyagun ayyukan da suka aikata daga wannan shine dalili na farko wanda yake hana su fatan mutuwa ko burin mutuwa yake sa su tsananin tsoron mutuwa ayyukan su munana kamar yadda al'imamu abu hazin rahimahullahu ta'ala wani daga cikin khalifofi yake tambayar shi yake cewa me yasa mu muke tsoron mutuwa muka fi son duniya ba ma son mutuwa sai yake cewa saboda kun raya nan kun rusa can shi kuma babu wanda yake so ya tashi daga gida mai kyau ginanne ya koma kango akwai wanda yake son haka yana da gidan shi komai da komai cikakke lafiyayye a sai kawai ya tashi ya koma wani kango wanda ko rufi babu ba ma komai a ciki sai miyagun dabbobi sai macizai da kunamu a ciki akwai wanda zai yadda ya yi wannan to duk wanda ya rusa gidan lahira to ya fi kowa tsoron komawa lahira wanda kuma duk ya raya gidan lahira ya fi kowa shauƙin komawa zuwa ga rahamar Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa nan Allah ya tabbatar da dalilin da ya sa su ba sa son fatan mutuwar gaba ɗaya a cikin rayuwarsu shine ma qaddamat aydihim ayyukansu da suka aikata da abubuwan da suka gabatar wala tajidannahum ahratan nasi ala hayati ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون نعم في الله يبام دليل نبيكما daga cikin dalilan da suke hana su fatan mutuwa ko san mutuwa duk bayan wancan dalilin da ya gabata shine miyagun ayyukansu da suka sani tsakaninsu da Allah to dalili na biyu Allah ce wala nahum kuma lallai tabbas ka same su su huda wannan ahrasan nasi ala hayatin sun fi kowa a cikin mutane kwaɗayin rayuwa to wannan shine sababi na biyu san duniya san duniya da kuma tsoron abin da suka aikata na sako da laifuffuka wannan su ne babban abin da yake sa su tsananin tsoron mutuwa daga anan Allah ya ce za ka same su harasan nasi ala hayat sun fi kowa kwaɗayin rayuwa a cikin mutane wannan duniyar sun fi kowa santa sun fi kowa son zamanta wa minan lalina ashiraku har sun fi mushrikai san rayuwar duniya wa min alladhina ashraku yana da ma'anoni daban-daban kamar yadda zamu ji maganganun malaman tafsiri guda uku dangane da ma'anar wannan amma dai a zahiri shine Allah ya ce ta same su sun fi kowa a cikin mutane san rayuwa da kwaɗayin rayuwa wa min alladhina ashraku har sun fi mushirikai ma san rayuwa sai Allah ya ce ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alf sana daga cikin su zaka samu yana fatan ina ma a ce a rayar da shi ya rayu alfa sanatin shekara dubu a duniya burin shi a ce ya kai shekara dubu bai mutu ba sai Allah ya ce wa ma huwa bi muzahzihi min al'azab ai wannan tsawon rayuwar da zai samu ko ya kai shekara dubu ɗin wannan tsawon rayuwar ma huwa bi muzahzihihi min al'azab ba zai nesantar da shi daga azabar Allah ba ko shekara miliyan kai azabar Allah dina nan tana jira wannan ba zai sa a canza azabar Allah a kanka ba da ka tsawon rayuwa baya canza wani abu baya nesantar da mutum daga azabar Allah baya kare mutum daga azabar Allah matukar dai ya tantance azabar Allah din da aka tsawon rayuwar ba zai amfane shi da komai ba da aka wa ma huwa bi muzahzihi min azabi. an yu'ammar sai zama kamanta akidi ne da zamirin huwa din kenan tsawon rayuwa din ba zai nesantar da shi daga azabar Allah ba don an tsawaita rayuwar shi mana da a tsawaita rayuwar da kar a tsawaita rayuwar duk ɗaya ne azabar Allah tana nan tana jiran su. wallahu basirun bima ya'malu Allah yana kallon abin da suke aikatawa sawa'un sun yi abin arziki ko ba su yi ba sun yi abin kwarai ko ba su yi ba sun yi imani ko ba su yi ba Allah dai yana nan yana kallon su duk abin da za su yi Allah yana gani ya alamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur ba abinda Allah baya gani daga ayyukan su gaba daya Allah yana kallon su wannan shi ma nau'i ne daga cikin nau'o'i na tsoratarwa Allah subhanahu wata'ala yake ƙara yi musu bana ku yi abinda duk za ku yi ku faɗa abinda duk abinda za ku faɗa ku aikata duk abinda za ku aikata Allah yana kallon ku kamar yadda a baya Allah ya ce yana kallon abin da kuke aikatawa yana sane da azzalimai to haka kuma a nan ya sake maimaitawa Allah yana kallon abin da kuke aikatawa ma'ana Allah yana kallon abin da suke aikatawa mana in na alkhairi ne Allah yana gani idan saɓanin alkhairi ne ma shi ma Allah yana gani kuma Allah zai saka musu dangane da abin da suke aikatawa wannan ayar akwai gaɓoɓi da yawa a cikinta wanda suke da ɗauke da bayanai na malaman tafsiri dangane da ma'anonin wannan gaɓoɓin da haka za mu jinkirta shi zuwa darasi mai zuwa insha Allah ta'ala za mu ji menene abinda malaman tafsiri suka fassara wannan ayar da shi da kuma inda suka yi saɓani wurin mai da ma'anonin wannan ayar muna fata Allah maɗaukacin sarki ya amfanar da mu da abin da muka ji abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana Allah madaukakin sarki muke roko ya zaunar da mu lafiya ya zaunar da kasan mu lafiya ya zaunar da dukkanin sauran kasashen musulmi lafiya duk wasu hadarurruka da musibu da suke fuskantar al'ummar musulmi a ko ina a duniya Allah madaukakin sarki ya yi musu maganinsa Allah madaukakin sarki ya ba su nasara akan abokan gabar su